matsala da farko ya tafi asibiti an ka an ka yi duk abin da za a yi da yan uwa da abokan arziki kowa ya tarkata abin da Allah ya sauƙaƙe mai an ka tara mai kuɗi da an ka je asibiti an ka yan komai abin da zai zo ya bayar mm. to mun ka zo mun ka zuba kuɗin nan ga banki kafin a da samun sauran kuɗin an ka zo an ka kwashe kuɗin ce da kun ka je asibiti nawa an ka ce za a yi kenan miliyan uku eh. sai an ka roƙe su arziki sai sun ka ce to a bada miliyan biyu da rabi eh. sai miliyan biyu da dubu ɗari takwas eh. to mun ka dawo gida ana nan ana caccabtawa da wani kaddara da wani dan uwa duk an ka faɗa musu sun ka tarkato kuɗin nan gaba ɗaya an ka taho an ka aza to a koma a tafi aje a sake biɗar taimako kuma a sake tun hayewa kuɗin ya kai miliyan biyu da rabi an ka kwashe kuɗin banki kusan miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai mun kai mun kai to ya an kai aka kwashi kuɗin banki to wallahi Allah masani mutum da an zo da ATM card an ka tahi eh kamar ya da ATM card da ATM card barayi sun ka tahi an ka sa ATM card din sai sun ka ce um, ya faɗa cikin kwalmin cire kuɗi hmm. amma a tahi ya tahi shi da sahi za a taho shi ya je da kai ne shi da kai ne da karhe bakwai lokacin ido guran yana gani hmm. da karhe bakwai ya taho zai karhe mm, bakwai zuwa takwas lokacin duk banki sun fito ko da ya zo gida bai himinti talatin ba sai ji kawai ana cire kuɗi sai wani yaro zai wuce sai ce kai shamsu zo diba min ka gani ne akai sai ce ah, a lawani kuɗi aka cire maka sunana Jummai Muhammad. Shekarun kira? Shekaru na 60. wannan ba Allah da ke zaune kusa gari ke ko ki da shi ya yaro na ne na fare shekara ta yana shekara ta 40 40 eh to ga kun zo a wannan ofis ne ke tafe da kuwa wallahi matsala ce tashi ta kwakwalwa ya samu matsala da farko ya tafi asibiti an ka je an ka yi duk abin da za a yi da 'yan uwa da abokan arziki kowa ya tarkata abin da Allah ya sauƙaƙe mai an ka tara mai kuɗi da an ka je asibiti an ka yan komai abin da zai zo ya bayar mm. to mun ka zo mun ka zuba kuɗin nan ga banki kafin a da samun sauran kuɗin an ka zo an ka kwashe kuɗin kamar matsala ta kwakwalwa eh. wacce irin matsala ce ya sunan ciwon tsiro tsiro cikin ƙwaƙwalwa. Mm. to idanun shi ruhe da farko to yanzu daga ba idanun biyu sun sake ruhewa idan an ka hada kudin an ka je asibiti eh. wai an ka an ka hada kudin an ka sa banki eh. sai me ya faru kin ka ce sai an ka kwashe kudin banki eh. kudin kusan da kun ka je banki da kun ka je banki nawa an ka ce za a aikin naira miliyan uku ko in ce da kun ka je asibiti nawa an ka ce za a aikin? miliyan uku sai an ka yi roƙe su arziki sai sun ka ce to a bada miliyan biyu da rabi sai miliyan biyu da dubu ɗari takwas to mun ka dawo gida ana nan ana caccabtawa da wani kaddara da wani dan uwa duk an ka faɗa musu sun ka tarkato kuɗin nan gaba ɗaya an ka taho an ka aza to a koma a tahi aje a sake biɗar taimako kuma a sake tun hayewa kuɗin ya kai miliyan biyu da rabi an ka kwashe kuɗin banki kusan miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai mun kai mun kai to ya an kai aka kwashe kuɗin banki to wallahi Allah masani mutum da an zo da ATM card an ka tafi. eh kamar ya da ATM card da ATM card barayi sun ka tafi an ka sa ATM card din sai sun ka ce um, ya fada cikin kwalmin cire kuɗi hmm. amma a tahi ya tahi shi da sahi za a taho shi ya je da kai ne shi da kai ne da karhe bakwai lokacin ido guran yana gani hmm. da karhe bakwai ya taho zai karhe mm, bakwai zuwa takwas lokacin duk banki sun fito ko da ya zo gida bai himinti talatin ba sai ji kawai ana cire kuɗi sai wani yaro zai wuce sai ce kai shamsu zo di ba min ka gani ne akai sai ce ah, a lawani kuɗi aka cire maka ai ya hmm. diba da farko an ka cire dubu hamsin an ka koma an ka cire dubu hamsin ya ce kai ina sallah sai na yi maza sai na sallah sallah ike sallar azumi ne na tashi na zo na ce ya an kai haka sai na kira dan uwan sai kowa da mun ka ba kuɗi duk an kwashe su wallahi sahiya ta yi an kai ta biya hannun ka je an ka samu su court order su police report da su ne ne duk an ka kai an ka ce to a rika bibiya a hankali a hankali shi in na ce mishi kana bi sai ce ya tafi banki to me sun ka ce maka sai ya ce mishi sun ce ya je ya dawo kai mu dai har muka watsar da maganin muka ce dai mu sa mu Allah gaba Allah dai shi mai mahita shikenan mun ka zo mun ka zauna to ana cikin haka nan sai idan kuma guda tunda da yana dan zuwa wurin aiki ne yana dan zuwa ya dan yi abubuwa ne to yanzu gaba ɗaya yanzu bai aikin me ya kai aikin me ka kai to ina aikin gwamnati aikin gwamnati ya kai hmm. ya yi karatu kenan a ya yi karatu sosai wallahi hannun me ba kenan tsara karatu ba ok bakin diploma kai kimanin naira nawa ne aka kwashe maku to yanzu nawa banki nawa wurin inda za a maku aikin aka so ku kawo yanzu abin da muka so mu koma da farko dai sun ce miliyan biyu da rabi da an ka koma kano suka ce yanzu da dubu ɗari takwas to suka ce sai an sake yin hoto da hoto abin da sun kai mana dubu talatin mm. yanzu suka ce dubu hamsin to yanzu ba mu samu ba shine muke fafutuka to an ka je an ka dawo hankali na ya tashi ban da dubu hamsin ɗinka ga ko abin da za mu ci wallahi sai na tafi na je na yi ƙoƙarin na yi abin da zamu ci na ce to bari ya kamata dai in rika biya duk dai makwabta makwabtan mu dai abokan arziki ko wani na dan sani sai in ta in ce dan taimaka ne sai wani yaro ya ce ke ya ki je ki taimaka ki je a samu ki zo hukumar nan ki je ko Allah zai taimaka miki a kai ki ga shugabanni manya manya su taimaka a samu ai mai yaron ka ko aiki ne ko aikin gari an kai mai ni dai shi ne na ka ba kuɗi na ka a bani ba malam to yanzu ga wanda zai ga wanda zai taimake ku eh a kila yana son ganin ku a wacce unguwa zai sami ku tudun wada sadu sadiq eh, nan garin gusar ku eh nan garin gusau to me an lamba waya kwanda ana tuntuɓa ko kila in ana son a taimake ku lamba waya ta lamba waya ke ba 070 33 0 77 4 1 5 to idan mutum na daga nesa yana so ya taimaka muku da wani abu domin samun lahiya wannan bawan Allah wace irin kuna da account number eh muna da ita account number din tawani. ne ta wace ta ke ko ta dan danki a'a ta wace to karanta mun account number din mu 1 7 4 4 0 9 5 3 3 2 5 Eh, amma wani banki ne eh? a wani banki ne polaris mai asunan mai banki mai asunan mai banki a a tunan ɗaya fa mai nawa banki wa oh, suna na jummai muhammad yawa to ina ce mai bankin ok wanda ya bankin to ya za a tabbaki sunan mai bankin to wani kira zaki ga al'umma da duk wanda ya ga gabe don wanda ya taimaka don Allah shi taimaka ne a kai min yaron gare ya samu da ya samu lahiya ta da ni da yan uwa ne wallahi muna cikin matsala ba bacci ba komi shekarun je biyu na dare haka na taso ya hito ɗaki bai iya komawa yanzu haka konin sirkin kawai mai jagora eh jagora yanzu haka na muka yi ta sai da wani ma ya ɗauko min shi daga can ya azo min shi bisa nan wayo wallahi ku to Allah sauki Allah sa kuma dace to amin amin to Allah ta amin amin a sunana kuma Tasan Haruna Kwarangana Secretary Human Rights Defenders and Advocacy Center da ke nan garin Gosoji Zamfara a mai girma sakatare ga wannan bayan Allah ta zo ɗanɗanta wanda baya gudawa cikin wani yanayi da Allah ya jarabci shi da faɗawa kuma sun zo sun je asibiti sun sayar da komai nasu domin su ta taimaki ɗanɗanta kuma wani ɓarawo ya zo ya bi su ya wari su ya an shi kuɗin wanda yanzu an koma da yana ganin izza ta guda yanzu gaba ɗaya bai gani kuma ga Ta ɗaya kwakwalwa ya taɓa shi ya kaga al'amuran kuma wani kira ga al'umma na shigo cikin lamarin wannan bayan Allah ya taimake su ah, alhamdulillahi a baya ga lokacin da suka zo suka shiga mana da bayanin cewa ga matsalar ta kawo su ba mai ƙasa gwiwa ba muka bi matsalar zuwa asibitin domin tabbatar da hakikanin gaskiya abin da suka magana akai kuma cikin iya Allah mun ka tabbatar da abin da suka magana akai gaskiya ne bayan haka muka bi matsalar yanzu haka dai mun riga mun shirya da kuma cewa zamu je bankin mu bincika mu ji cewa hakika na abin da suka yi magana na cewa ya faru ya faru so wannan yana daga ciki duk da yake mun samu wasu mutane daga unguwar sun zo sun tabbatar mana tabbacin haka amma dai duk da haka mun shirya mu zuwa bankin mu ƙara tabbatar da abin da suka koke akai cewa na an sace musu kuɗi sai mu diba mu ga sakacin ina ne kuma ina aka samu matsalar shin daga bankin ne banki ne sakaci ko ko su suka yi sakacin hakan insha Allah mun shirya mu haka lamarin akwai ban tausayi saboda matsala ce da aka ce ya samu matsalar tsaro na kwakwalwa wanda yake sa da farko idan shi ɗaya ya rufe yanzu kuma an waye gari saboda rashin ɗaukar mataki na gaba da lokutan da likitoci suka ce akwai buƙatu a ɗauki mataki na gogawa kafin rufe idanun gaba ɗaya to yanzu kuma saboda rashi yasa da kuma na iftila'i na matsala kuɗin sace musu kuɗin da aka yi to yasa duka an waye gari ba ɗai ba ɗai su wannan muna tunanin ya kamata ya zama shigo ga dangadan mai kira ga al'umma masu halin yi waɗanda Allah ya samu zuciyar yin da su taimaka masu domin ganin cewa an hitar da wannan bawan Allah mai shekaru na dibasa mataka shekara arba'in da haihuwa amma gashi ya waye gari yanzu bai da bai gani kwata-kwata bai gani wanda ita mahaifiyar tare da kuma jagoran wasu ban Allah ne suka ga halin da ke cikin ba ta tallabo shi su ne suka ɗauko shi suka kawo shi suka tsallake da shi daga nan saman Austria din suka kawo mana shi ne saboda aikin da kuka kasara a kullum mutane da dama na son sani inda ofishin kwake na daidai, da da nan ofishin mu na nan a ofis na 25 26 da kinan Kambar Plaza a kusa ga Edole a a hanyar gidan gwamnatin da ke nan garin Gwaso jihar Zamfara ko kuma a tuntuɓe mu ta lambar waya kamar haka 0813196357.